cikin muhimman lamuran da kwamitin nazarin noma na kungiyar tattalin arzikin afirka tema wato ecos ya karfafa a bana akwai bunƙasa kiwon dabbobi ta hanyar ratsa dazuka da ke yankin jami'an kwamitin sun ce nau'o'in dabbobin da ake kiwa yankin musamman ma shanu na taimakawa wajen bunƙasa lafiyar ƙasar noma ta takin gargajiya yaƙi da hamada ta raya burtali da kuma cuɗanyar jama'ar afirka daga sana'o'i daban-daban kwamitin ya lura ana samun fitinar manoma da makiyaya don sare dazuka da kafa gonaki akan burtali dr sani abdu daga jamhuriyar nijar na kungiyar nazarin noma ta rofa da ke aiki karkashin ecos ya bayyana ribar kiwon yawo. Abin da mutane ba su gane ba ne ba. Yanzu in ka ɗauka kiwo a nan ƙasashenmu na Afirka ta yamma su ne ke ƙara danƙon zamantakeya da kuma arzikin ƙasashenmu na yamma. Saboda mu na arewacin ƙasashenmu na Afirka ta yamma su ne ake yankawa a gusumcin ƙasashenmu na Afirka ta yamma. In ka ɗauka bisashen da aka kiwata arewacin Mali su ne ake ɗauka a kawo Lagos a yanka mutane su ci. cikin daji cikin ƙauyukanmu inda babu nono wanda wanda aka kawo daga ƙasashen turai mutanenmu wanda suke cikin daji nonon shanun nan wanda ake yawo da su cikin birtalai shine suke sha naman bisashen wanda suke yawo shine suke sha kenan ka gani shi wannan tahe-tahe na dabbobi yana kawo arziki da yawa in ka ɗauka ƙasashen gusum wanda suke coastal countries wanda suke wajen teku kiwo baya da ƙari can wajen kiwo abin da yake kawo cikin arzikinsu cikin kishi ɗari kishi biyar yake kawo amma in ka ɗauka ƙasashen arewa wanda yake kamar ƙasashen mali ƙasashen nijar ƙasashen burkina kishi talatin da biyar zuwa kishi arba'in da biyar na arzikinsu gaba ɗaya Gwamnatin Najeriya dai ta bullo da wani tsari na warewa makiyaya dazukan da za su ke kiwo da tuni hakan ya samu karbuwa a jihohin arewa da dama. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi ƙarin bayani bayan wani taro a fadar Aso Rock. Na arewaci dai duka kusan mun ansa cewa za mu yi kuma na kudancin najeriya ma tun da su ma can in sun tashi daga nan wasu sukan kare a can kuma akan kare da samun waɗannan matsaloli da ake samu tare da makiyaya da manoma to su ma sun gwada za su yi amma gwajin shine akwai kiwo kala kala ne wani yana sha'awan ya yi kiwon akuya wani yana sha'awan ya yi kiwon saniya wani yana sha'awan ya yi kiwon alade saboda wanda suka fito da shi su ma kuma gwamnati za ta taimaka musu don su ma 'yan najeriya ne kamar yadda aka yi tanadi a cikin wannan doka ko kuma wannan shawarwari ina ga kamar za a samu sauki za a samu zaman lafiya yanzu misali in ba a tashi daga arewaci a cikin wahala da fitina aka tilasta tafiya kudancin nan tafiya ta kusan mil dubu a kafa da dabbar da mutum duka su wahala in muka zanna gu daya muka ba mutanen mu abun da suke bukata suka samu ainihin yanayin da su ma za su yi kiwon da sauki ai mun sama duka ƙara mu mu Akan samu rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya daidai lokacin damuna, matukar makiyaya suka kyale dabbobi suka shiga gonaki ko kuma lokacin tafiya kudanci daga arewaci don neman ciyawa da ake kira mashekari. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.